بالله من الشيطان وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم زخرفا من فضة ومعارج عليها يوم kala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'du fa Asakar asdaq alhadith kitabullah wa khair alhuda muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara al فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha tamu jihar kebbi a cikin kasanmu najeriya muna yi allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu wannan mahaɗa wadda muka saba haɗuwa a kowace rana daga cikin ranakun wannan wata mai albarka a in ba a manta ba yau muna ranar alhamis tara ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin da shida ga watan biyu meladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah ce ya dasa da amincewarsa ya sake ba mu damar dawowa domin nusawa daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul zuhru mun tsaya ne daidai aya ta biyar a jiya yau kuma insha Allah za mu dora daga aya ta shidda. zuwa abin da ya tsawaka yan uwa masu albarka Allah yana jan hankalinmu da kira zuwa gare mu mu rike alkur'ani hannu biyu mu darajantar da alkur'ani mu karanta alkur'ani mu haddace alkur'ani ko mu haddace wani kaso daga alkur'ani mu yi tadabburin ƙur'ani mu yi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin ƙur'ani wannan shine abin da ake kira gare mu kada mu zama kamar waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani suna cewa ƙur'ani sihiri ne kamar wanda ke cewa alƙur'ani bokanci ne don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam boka ne suna cewa ƙur'ani sihiri ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masihirci ne wasu ce alƙur'ani waƙa ne kenan annabi muhammad mawaƙi ne wasu ce ƙur'ani wato kaza ne komai wada aka yi sai Allah ya ja hankalinmu mu kada mu zama irin mu rike ƙur'ani hannu biyu mu karanta shi mu yi aiki da shi mu yi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikinsa kada mu shigo cikin waɗanda suke kawar da kai ga alƙur'ani suke bijire ma alƙur'ani suke makaucewa ga alƙur'ani ba sa lura da abin da ke cikinsa Allah ya ce wa man ya'su an zikirin zahabani نقيد له شيطانا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نعم نقيض له فهو له قرين sai Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya gaya mana hadarin mutum ya makauce ga alqur'ani ya makauce mu alqur'ani bai damu da qur'ani ba ya bijire mu alqur'ani ki bijire mu alqur'ani babu wanki da shi ba kya sauraron shi ba kya karanta shi ba kya aiki da hukuncin da ke cikinsa irin wannan ana cewa ke makauce daga alkur'ani ke kau da kai ga alkur'ani to ina sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a nan duniya ga wanda ke bijire mu alkur'ani Allah ya haɗi sakamakon wanda ya kau da kai ga alkur'ani a nan duniya da kuma sakamakonsa a lahira a nan dai duniya Allah ce wa man ya an zikirin rahman duk wanda ya makauce daga zikirin ubangiji mai rahama zikiri a nan ana nuhin ƙur'ani wanda ya kau da kai daga alƙur'ani ya kau da kai daga hukunce-hukuncen da ke cikin ƙur'ani da waninsu Allah ce to sakamakon da zai masa tunan duniya nuqayyid lahu shaytana Allah ce za mu cila mu shaytan yayi masa bita zai sai nuqayyid lahu shaytana za mu sa shaytan ya zama aboki gare shi wa huwa lahu qarinun sai shaidan ya zama masa aboki ko dai shaidan wancan shaidan ko kuma shaidan cikin mutane ko kuma shaidan cikin aljannu wannan shine haɗarin rashin zuwa makaranta ba ka zuwa makaranta balle ki karanta alqur'ani balle ki san ma'anonin qur'ani balle ki san kwace-kwacen qur'ani to tun da ba ka wannan shi ko Allah subhanahu ta'ala abinda zai miki sai ya tilastar da ɗan, tare da ke ya zama shi ne abokinki ko ya tafi abokinki saboda ɗan, ba sai ya hato da kai ne ba yana da wakilai cikin mutane yana da wakilai cikin aljanu ko Allah sauwa ta'ala ya ce wanda ya kawo kai da ƙur'ani baya lura da shi ko namiji ne ko mace Allah ce nuka yi lahu shefana za mu tilastar da shedan ya zauna tare da shi wa huwa lahu qarinun ya zama shine abokinsa kamar yaya ya za'a lahu ahkaman uwa sai shedan ya zama shi ke tsara masa hukunce-hukunce waɗanda zai bi fi umuri cikin duka da al'amura sai ya zama na gaba ɗaya rayuwarki duk abin da za ki shaidan ne zai jagorance ki ga wannan abin duk abin da shaidan ka son ki shi zai rika ki ya kai ki ga wannan abin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da allah ya taimaki rayuwa ta ya tashi cikin dare ya samu wani kaso na sallah ya sallata ya samu ya yi shafa'i ta yi wuturi to in ta waye gari za ta waye gari cikin nishadi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ta nasarar rinjayar shaidar ya ce amma duk mutumin da yawaye gari bai yi shafa'i da wuturi ba to zai wayi gari raga masa da aka lasta tana hannun shaidan in shaidan ya ga dama duk inda ya ga dama jujjuya ka lissaninsa yana hannunka yana lissaninka yana hannunsa ya rike sandoki in yana da lissabi ka hau duk inda ka juya shi sai yayi ya rike san raƙumi ya karki akala ta duk inda aka juya da aka nan biya ɗaya kai haka za ka zama ga shaidan duk inda ya ga daman nufaki can zai nufaki saboda ne ke juya baya ga shari'ar Allah hukuncin Allah dokar Allah wadda Allah ya tsara da shi so saboda haka a nan muna kira ga 'yan uwa musamman uwaye mata musamman uwaye mata kar ku yi wasa da irin wannan duk wanda ke ɗan ya zama aboki ne to shekan zai dinga tsara mai hukunce-hukunce waɗanda zai yi duk inda haka son ka yi canza kai. saboda ni Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ka ga shekan ya shiga raba kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yi sallah cikin jami'i duk mutumin da ya salla cikin jam'i to Allah yana ba shi nasara da galaba akan shaidar. shi ko duk mutumin da baya salla cikin jam'i to abinda annan shaidan zai samu nasara kan shi yace misalin wanda ke sallacin cikin jam'i namiji kawar misalin wato tumaki ne suna tushe wuri ɗaya idan kura ta zo ba za ta iya samun nasara ta kama wata tunkiya daga cikin waɗannan tumakin da suke tushe wuri guda ba ya ce mutumin da baya sallar cikin jam'i shi kuma yana sallarsa shi kaɗai to shaidan yakan samu nasara ne tare da shi kamar yanda tunkiya da ke cikin sauran tumaki take abba baya idan kura ta zo wa za ta kama ita ko to haka za ka yi sauki wajen shiga raba a kanta a nan dai allah na gaya muna daga cikin haɗarorin da bawa zai shiga ko ya za ta shiga akwai kau da kai daga alkur'ani daga lokacin da ki ba alkur'ani baya ki juya masa baya shi ko Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da ke ta hanyar bawa shedan nasara akai sai ya zamana shi zai dinga tsara miki tsare-tsare ne ba tsarin Allah za ki yi ba yace nuqayyid lahu shaytana wa huwa lahu qarin sai ya zama shine abokinsa la yufariquhu fid dunya anan duniya duk inda ki shiga dan baya rabuwa tare da ki yamna'ahu min alhalal da Allah ku dai ne mun su na ce muku shar yamna'ahu min alhalal sai shedan ya hana shi ga duk abin da aka halal in mace ta ga mijinta na aure sai ta kama biyan maza ba ta damu da mijinta ba akwai irin wayannan ko babu duk hakke na aure da ya kamata ta ba mijinta ba ta baci sai dai ta sai waje tana kanci wallahi abin yana faruwa ba da daɗewa ba shekara ɗaya da ta wuce akwai wani gida gidan maza ake ce masa a unguwanmu to a lokacin kanin a sai gida sai yaran mu mutanen unguwa suka gashi suna ta yi yawa a kawo mata kala-kala sai suka ce da mai shiya da kowa aka ce yaran nan duk wanda suka gani gidan nan an amince su ɗauka mai mataki in ma ya ta su ba ya kashi su ba ya kashi ana nan rannan kwatsa sai ga wani bawa Allah ya zo da wata mata aka ba shi kashi yana ganin sun shigo suna tare da mata wai sai kabar ta sallah ya rasu da ce ga ka wala sai kashi ja kashi kuma wallahi da cijira sun ce ga musallarka ba bugun kana sallah amma gama masu nan cewa laye ba sallah ta haikai kawai Allah wa daga ta haka su ba da kashi da sun ka nuna shi tsohuwan nan ta ce kuwa Allah wallahi masu aure ne don Allah ku a ne ka ce to makai ki inda mijin, sun ka ce ta ce kuwa Allah ka kashe mai aure ba daɗewa ba akwai wata unguwa da ake kira can wajen abin nan prison ya ke cama unguwar nan wajajen gidan bango bangon kabi mai sunan unguwar na sabuwar abuja ba da daɗewa ba a sabuwar abuja aka kama wani mutum direba da wata mata da ya sha kashi ta sha kashi ta ce don allah an ka ce a kai tsoron police station ko ne yan jakwala ta ce kuwa Allah ku tausaya nuna mata aure in kun haka ne wallahi aure na na mutuwa sai da dattijan unguwa suka ce don Allah yaran nan sai hankuri shin jama'a ana samun matan aure da kazana ko ba a samu wa ya kira su ya nuna musu su bi maza ga mazajen su na aure shedar to inda shawa ce ai ai ga da ke na aure ba yana ɗaya biki shawar ba to shedan bai barin mutum ya na bai da aiki to da haka abinda shedan ka yi duk wani abin da Allah ya halatta ma sai ya hana ka aikata abin da yake halar ne wa ya dafa abu ilar haram sai ya ingiza mutum zuwa ga haram wannan shi ne bala'i da musibar ki sakaci ki juya ma alkur'ani baya ki juya ma hukuncin Allah baya shi ko har ya kai ga Allah subhanahu wata'ala ya hore ma shedan ya samu galaba kai karki yanki kai ga wannan matsayi wannan wata azaba ce wadda Allah kawa waɗanda ke bijire mu alkur'ani saboda ina kira gare mu mu yi kokari mu guje mu irin wannan wayan hahu an ta'a sai shedan ya hana ki daga aikin ta'a. duk wani aiki na da'a ga Allah ba ki yi shiriri ta ba wadda baki ko ina kira iya zuwa amma dai aiki na da'a ba a ganin ki cikin shi in an ce yau za a yi wa'azi ku bakin ciki kaji amma in an ce za a yi kalta har da rabon minti kibe da shirgam Ke ka zuwa ki share inda za a yi matsuwa kika yi lokaci bai yi ba kirgi kowa zuwa saboda ni shedan ne a tare da ke yana ingiza ki shaidanin nan na mutum ko shaidanin aljihar ko shaidan ta hanyar waɗancan zuriyar iblis ɗin su zauna tare da ke suna ingi zalunci wani abu Ya sa wallahi wata yariya in gaganta kace wani ifritu min aljinni ne musamman wasu yare yanzu yan ƙananan yan mata za a gani yara ƙanana ƙaramar kurciya amma yaren sun daga sun lalace sun tambari abin da kai kike me ya kawo wannan kau da kai ga alkur'ani da zuya baya ga alkur'ani a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man a'rada an zikin, fa inna wa man a'rada an zikri fa inna ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم suratul daha na Allah ya ce wa man waman waman arada an zikirar rahman yake da a suratul zukhruf eh zukhruf yau a zukhruf waman arada an zikirar rahman a suratul daha sai Allah ya ce wa waman arada an zikiri wanda ya kauda kai daga ambatona malamin suka ce dai ƙur'ani aka duzu da hukunce-hukuncen da ke cikin ƙur'ani menene sakamako kone a nan duniya Allah ce fa'inna lahu ma'ishatan ka, zai zauna cikin rayuwar wahala da kunci ba da ke ba ƙur'ani baya ba ke juya ke amince ma zama cikin jahilci a nan rayuwar duniya ta wallahi ko babu komi mu dai mun gode mu Allah Allah bai kaddace mun ka zauna cikin wannan rayuwar ba mutum na ji yana gani jama'a ya zauna rayuwa sai baka iya bude ƙur'ani ka karanta Baka ganin ƙur'ani kai ba makawo ne ƙur'ani kana iya juyar daga makamin ce ta baya kuma kana da awar musulunci kuma ka da ka zauna cikin wannan rayuwar anya wannan abin banza na sa haka nan to duk wanda ya kau da kai daga ambatona Allah ce a nan duniya zai zauna cikin rayuwar wahala za ki shiga kunci za ki shiga wahala wahala bayan wahala fitina bayan fitina a nan duniya ke ne fa ina kuma isa donka Allah ce kuma a ranar kiyama za mu tashe shi za mu tashe ta a'ama tana makauniya ko yana makawa in namiji da ke yakan kirarin kiyama a nan duniya ke ba makauniya ba amma a lahira kitin kai ke makauniya inda matsala take ƙur'ani ki juya ma baya ƙala rabbi limu hashar ta niya sai ce allah me yasa ka tayar da ni makauniya wa kada kuntu basira alhali a duniya na kasance ina gani sai Allah ya ce min kazalika atatka ayatuna kama haka ne, mu suka zo ma hukunce mu suka zo maka fanasita sai kake aiki da su wa kazalika liyawma tunsa mu ko yau za mu manta da ke cikin azaba za ki shiga azaba za mu manta da ke cikin azaba ai ka miki azaba sanadiyar mi juya baya ga alkur'ani da bijire ma alkur'ani kullum ina faɗa bai dace ga musulma ɗiyan musulmi ba mai da'awan musulunci a ce ba ta iya buɗe ƙur'ani ta karanta wallahi ci bayan ne karki yadda kuma ke samun makanki ƙasƙanci da wulaƙanci musamman yan mata ba ki sai ina Allah zai kai ki ba ya gidan da zai aka gidan ilimi ne ya wanda zai aure ki mata ta ta hada shi qur'ani ko ta sauki qur'ani haka zaki zauna cikin kaskanci da wulakanci bakin ciki ya kashe ki nina na in bawa ya shiga damuwa ya shiga kunci ya dauko ya karanta don Allah ya yi mai damuwa babu kamar qur'ani da sallah abu biyu malamai sun ce babu abin da ke saurin kawar ma bawa da damuwa da bakin ciki da kunci irin abu uku irin abu nawa abu na daya karatun ƙur'ani da jawidi na biyu sallah na uku sadaka kun ga abubuwan guda uku duk mutumin da bai sakaci da su ba to in dai Allah ya taimake kiyaye su to Allah ba zai bar shi ya shiga kuncin rayuwa da damuwa ba Allah bai bari da ke jiran kina baci kina shiga damuwa in kina da da da ki sadaka ki sha mamaki don ki gaskata abin da faɗa ne ko ki dauko Qur'ani ki karanta ko inda ki haddace tilawatar ki karanta ko da aya guda ki haddace a ce misali qul huwallahu ahad ki haddace a duniya to ita mai mai ta ta wani yanzu bakin ciki na taya na uku malamai suka ce sadaka in za ki iya yi sadaka da ke sadaka dukkan damuki Allah na fara yi muke to wanda kuma baya yin wannan wa to ga irin sakamakon da za ki haduwa da shi a ranar kiyama za ki tashi makauniya ce ubangiji don ya saki zama soniya Allah ya ce ba haka nan na hukunce hukunce suka zo niki ki kawar da kai mu kuma yau za mu kyale ki cikin narkon bala'i da azaba Allah ya kare mu kai aran ma Allah ya ambata mana a suratul sajda yace wa man azlamu mimman ذكر wa man ومن mimman ممن bi ayati ربه به ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله يتوى من أظلم duk duniya ba mafi girman zalunci mimman zikira bi ayati rabbihi irin wanda an kai masa wa'azi da ayoyin ubangiji aka karanta mai ƙur'ani aka karanta mai sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma a'rada anha thumma a'rada anha ta takau da kai ta bijire ta ki aiki da ayoyin da ake karanta masa Allah ya ce duk duniya ba mafi girman zalunci irin wannan matar ko irin wannan namiji Allah ce inna minal mujrimina muntakimun Allah ya ce mu masu yin azabar ramuwar gayya ne masu yin azabar ramuwar gayya ne ga waɗanda suka bijire su kafice mu alqur'ani duka da in kun duba ayoyin suna magana ne akan ne haɗarin kawar da kai ga alkur'ani ko hukunce-hukuncen da ke cikin alqur'ani a suratul ɗaha in ka sake koma cikinta Allah ce kazalika naqussu alayka min al-anba kazalika naqussu alayka min al-anba ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamah na'am فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين خالدين فيه نعم وساء لهم يوم القيامة حملا الله يقارى ما قال يا هردا الله يا ذلك الله يا باشي a yi wata tura a ta adango ana suratul zuhru an batta an koma ɗaha an yi gaba an yi baya kuma duk a kai shi wallahi gane ne an ramomin da ke karatu da su mafi yawansu wasu sai su yi tsaye tak amma wallahi an ramma ya haya abubakar allah ya hore shi allah allah ki azurta shi da aiki da mu da shi baki daya allah ya ce kazalika naqussu alaika min anba'i ma qad sabaq kama haka ne muke labarta maka na daga kistoshin wato labaran da suka riga suka gabata Allah ya ce wa qad atainaka min ladunna zikra Allah ya ce hakika mun baka zikiri daga mu. ma'ana mun baka alqur'ani mun baka sunna sai Allah ya ce wa man arada anhu duk wanda ya kauda kai ga alqur'ani fa inna fa inna lahu fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wuzra hmm. Allah ya ranar kiyama zai dauki nauyin zunubi duk wanda ya kauda ya kai ga alqur'ani ranar kiyama za ta dauki nauyin zunubi yanzu akwai ɗaliban da suna nan wurin da wasu daga cikinsu bai wata shekara biyu ba suka fara harufa tare da nemi muka yi da suka fara mala ali ya zo ya anshe su ɗaya bayan ɗaya yanzu suna nan kusa sun kai sun shidda duk sun soke alkur'ani kuma karatu mai kyau yanzu duk wanda ya san su shekara biyu yanzu ga ba su ne ba Allah ya canza rayuwarsu sun samu ci gaba suna iya karanta ƙur'ani karatu mai kyau wannan nasara ce ko ba nasara ba ce wannan yana daga cikin nasara ke ma baki makara ba baki makara ba ki daure kawai ki ta hankuri komi wahala komi iska komi zayi, <coughs> komi sanyi ki dage da sannu sannu Allah zai baki to shine tirarin kiyama zai dauki mi wuzirin nauyin zunubi sai Allah ya ce ne khalidina fihi kuma zai dawwama a cikin wannan bala'in da fitina Allah ya ce wa sa'alahu ya munana a gare su kiyama ta ranar kiyama himla nauyin zunubin da za su ɗauka. me ja wannan bijire ma Alƙur'ani da da kai daga Alƙur'ani? don haka da wannan da ke kira zuwa ga iyaye mata duk shekara sai na yi wannan kira ba don komai ba don in zaburar da waɗanda sun kasar ciwon kansu waɗanda aka jarabce su da rashin zuwa makaranta su dage su kama zuwa makaranta wa'azin larba kaɗai bai isa zuwa sauraron wa'azi ɗai bai isa daure ko da so uku a sati ki dinga zuwa makaranta Allah yawa wasu 'yan mata albarka wasu ɗalibai muke da su sana'a suke yi suna sai da shinkawa suna sai da kwai da kwai suna ni amma sai suka shigo makaranta in karfe goma sha ɗaya ta yi sai su ce to da Allah a yi haƙuri su je gida iyayensu sun aza abincin sha biyu da rabi haka zuwa ɗaya sai su ɗauko abincin su je su ce suwa sai su samu su iya hidimomin su kaga sun haɗa duniyar su da lahirar su suna nan suna karatu ke ku rayuwa ki gaba ɗai ta zan kamar rayuwar dabba bida abinci halam halam ba a wanga wuri ba a wanga wuri ba a can ba a kullum dai wai neman abin da an kace sannan in ki auri namiji da jahilci akwai haɗari. za a yi miki wulaƙanci. yau ki diba matsalar wankan janaba matsalar wankan haida matsalar haida matsalar abin nan wankan biki matsalar biki abu ba adiya duk su same ki cikin gida fito ki tsuru tsuru da idanu ba su ta abin da za yi ba wani bawa Allah da ya karatu ba ga mugun kauli sai da ya jagoranci ba da sallah da ya fara ba da sallah sai sallah ta rikice ga kauli sai ya yi tsaye ya ce malar nasiru a azayi na ce gaga za ka yi kai baka saurin za ka yi baka shiga baka ba mu sallah kun sa akwai mutane masu son ba da sallah wai malam nasura a zanyi na ce kai baka saboda da ka yi baka shirka ba mu sallah to Allah ya sa mu dace to da haka yan uwa iyaye mata mu guji irin wannan ɗabi'a Allah ya ce wa innahum la yasuddunahum وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم مهتدون فالله يا باب الأبارز wanda ya juya ma alkur'ani baya ba da hukunce-hukunce Allah zai tilastar da shedan ya zauna tare da shi duk wani abu na hada ya hana mai aikatawa ya ingiza shi ga haram to shi ne Allah ce wa hun. lalle su shedannu da ya hun. suna kange mutanen da ke bijire ma ƙurani an sabili daga tsariƙul guda hanyar shirya duk wata hanyar shirya wadda kike son ki bi sai shaidan ya zauna hanyar nan ce ba ki bi nan in ki ce to yau islamiyya da shiga ce ba a shiga da waki shawara ce da wani shawara ta ce i da waki shawara shin ku yarda mutum ina magana sai shaidan na magana da shi sai shi ɗauki to ba a zuwa sai ki ce ba a zuwa to sai ku an sai sai ki to sai na gani in ki ce zuwa ta ki kama ko kuwa taɓa taɓa ke da shi sai ya da shi ƙasa sai to sai makaranta ya yi shi ne ma'anar ya kawar da ke daga hanyar Allah saboda ne ke kin bida ke kin bida saboda ke kin taba Allah shi kuma Allah ya azurta ki da wannan to shine yake cewa la yasuddunahum an sabi zai kange su daga hanyar samun shari'a wa hasabuna kuma sai su dinga tsammanin annahun annahum mutadun su shiryayyu ne a cikin dukkan abin da suka sai a ga wata kan bata take amma kuma tana gana akan shirya take saboda jahilci kun san an ce jahilci mina na rigar kaya jahilci rigar kaya kai an ce jahilci ya yi duhun dare duhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jahilci ya yi duhun dare duhu to don mai mutum zai yarda ya amince ma rayuwa ta zama cikin duhun jahilci don mai ba za ki tashi ki kakkaɓe ba kanki tasko da wulaƙanci ki shiga makaranta ki karatu ki san haruffa ki san bakake ki yi qur'ani ki san hukunce hukuncen shi ki san shari'ar Allah shikenan ki gama da kowa to amma ki ce mm ki kinsa ki zauna wannan to lalle shi ko shedannu za su yi tabbiyar hanyoyi su ga sun halaka ki kuma sannan sai su dawo suna nuna miki kan da yake Allah ce hatta idza ja'ana hatta idza ja'ana qala ya laita bayni wa baynak قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين الله يتي haka zaki ta amincewa kiwon na rayuwa tare da shedan Allah ce hatta iza ja'ana hmm. sai sun zo muna. su biyu da ke da shaidan da duk za ku zo inda Allah hatta iza ja'ana sai sun zo muna ƙala lokacin da suka zo muna sai shi ya ce ma shaidan ya laika baini wa bainaka bu'dul mashariqain kai ina ma a ce rayuwar da muka yi a duniya an samu zangon da a tsakanina da ni da kai kamar zangon da a tsakanin makullin rana da mafaɗar rana mi a zama na da ni da kai mi ka ƙunhana min sai ce ko dai ban ƙunhana ma ba abokin ka nake tare musu sai ce ka kai tona ina ma a ce zaman da mun kai duniya tazarar da a na da ni da kai gabdin da a tsakaninmu da ni da kai ya kai gabdin da a tsakanin makullin rana da muhaɗin rana sai Allah ya ce fa isal qarin sai ce kai tirda aboki a ce kai fa bi isal qarinu anta tirda kai ka zama mugun bakin aboki gare ni Allah wadara abuta da kai ka halaka ni ka kai ni ka baro ka sa cikin bala'i ka sa cikin musiba ba ku gani ba ko shaidana aljani ya zagaye mutum ya laɓe mutum haka zai ta ingiza haga halaka ya ta ingiza haga bala'i yanzu akwai wadda aljanin da an tare da ita zai bata ta yi zina duk wanda ya zo bi ɗanta zina zai iya zina da ita amma duk wanda ya zo ya ce aure haka sonta wala ran nan sai ya faɗi ya aikai don tunan sai an zane mai jiki ko babu babu ni na san yariyar da a haka in dai ka zo gidansu da magana aure ran sai ka kwashi kashi daga hannu bugu ne za ka ji amma in soyayya ka to kai maganar soyayya ba babu matsala ba su da matsala wannan saboda soyayya za a yi amma dai aure baka isa ka zo da magana aure ba gidansu da kyar Allah ya taimake ta ta samu dama ta yi aure suna nan yan mata da yawa shi shedan na aljannu su takance su su hana musu aure ba su ba aure to amma illa ita ce su sun ka taɓa Allah Ba banza ba ke ki taba Allah ki ɗauki wasu miyagun uki na yi har ya zamana shaidan ya samu galaba kanki ko dai shaidanin mutum ko shaidanin aljihar wasu kuma shaidannun samari ne ke damu. shi baya aurenta amma yana mata wasa da hankali in ya riga ya lalata masa rayuwa kuma da zarar mai ta aure ya zo ya hana shi ce don Allah wa da kaga dai ba ka aure na ka bar da masu aure na su a ce ina ban bari sai ya bari mai fadakki aure ya taho shi ko sai so ce ki to ga hela fadakki sai mai fadakki aure ce ah ba na yi miki magana ki rabe da gayan nan ba sai ki ce wallahi na yi mai magana ya battuwa a gidanmu sai ce ke zo mana saboda ya riga ya sai ce ki ga wanda ka fadakki aure sai ki bar mai fadakki aure kuma ki ce inda hiki saboda baban za ya farki ba ya kai ki ai mai sihiri an sai ce ki duk inda ki gare duniya ba ki zama ba ki tsayi ya yi miki ubanki ya yi miki uwarki ubanki da uwarki ba su isa su yi magana ba ki saurare su sai magana saboda ni wayannan sabarin ba zara su bari yan mata ba suna ce su wani kuma babu yi komi kawai ya riga ya lalata rayuwarki ya kai ga jikinki ya riga ya bata miki rayuwa in kin matsa ya miki wulaƙanci, ya miki zambo ya ce mun ci biredi mun ya ga daida miwa wa gama gana ta ni yana nuhin mi ya gama ya ke miki arashi ya ke ke ku don gudun arashin nan da ke ce wanga dan wahala bari ni ya yi zama lafiya da shi shi ta ce mutuncinki akwai wani saurayi da lissani yariyar da yake ba da'a yariyar da aka da shi kawai da ya ganta da kuɗi ko da gidansu an ga ake ta shaɗe zai kawo min nan ta miƙa kuɗi ko aikin ta an kai da su shaɗe zai kawo miƙa mai ke za ko nawa na ka ta ya kashe a biyu ba su da abin da za ta yi yariyar na sai dai ta zauna sai ta kuka na ya waru ta ce wai wani na kaza kaza kaza kaza shi na an shi kuɗin na an ka aike ba abinda da za a ya riga ya gama da saboda mi ya riga ya san mutuncin ya kare da yan mata wallahi ku san mutuncin ku rike martabar ku ku rike darajar ku ita iya mace ba ta da mutuncin da ya kai kanta ki rike mutuncin ki shine martabar ki da darajar ki duk iskantin da namiji wallahi in dai wani abu bai taba hada ki da shi ba wallahi dole ki rabi da ki in yin koyar ki shi miki wulakanci ga wani yan jakwara ta a hadu a hadu kowa ya haɗu ana mai kyau ko wani yan sanda wallahi ki sai ta alalarsa da shi wulakanci na mi tasko na mi to amma in ya riga ya gama da ki kuma ba abin da za a yi Allah ya mu gani to shine Allah subhanahu wataala ya ambata mana wannan sai ce walan yanfa'akum al-yawm yau? ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون الله ce ولن ينفعكم اليوم يوم da kun kai da kai da shi aljanna ko wannan shedanin yau ba zai amfane ku ba don kun riga kun yi zalunci kun yi shirka kun yi tambada kun yi lalata ba abin da bakwai da kun taka dokar Allah shekar na ya ingiza ki ke je wurin bokaye ke kafirci ke komi Annakun fil azabin mustarikun da haka yau cikin azaba za ku yi tarayya da shi wannan shaitanin aljanin ko shaitanin abokin to yau tun da dai ke bishi ya halaka ki to yau za ku yi tarayya a cikin azaba Allah ya kare so yana jin nan ya kamata a ce mun jabirci mun tsaya muna roƙo Allah mu da bikin sarki abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu nadarsa kurakurai Allah subhanahu wataala ya yi muna Allah shi gafarta mana zunubanmu baki daya ya amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro a in Allah ya nuna mana gobe kun sani muna da al'adar wannan majalisi duk lokacin da muka yi karatu muka kai goma farko za mu gabatar da lakta ko ba haka bane